Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa tare da a daidai wannan lokaci yau litinin 27 ga watan yunin shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya To ba mu da takaice a yau litinin Amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ita da kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki ta G7 suka dora wa Rasha a matsayin martani ga yakin da take yi a Ukraine. Hukumomi a jihar Zamfaran Najeriya sun ce za su fara baiwa mazauna jihar izinin mallakar bindiga. Kana a yau litinin hukumomi a kasar Japan sun buƙaci al'ummar yankin Tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma karuwar buƙatar wutar lantarki. To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa rahotanni daga Najeriya na ci gaba da nuni da cewa alƙalin alƙalan ƙasar Justice Ibrahim Tanko Muhammad ya yi murabus daga mukaminsa. To a jamhuriyar Nijar kuwa masu ƙananan masana'antu a ƙasar na ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar man fetur yayin da bayanai ke nuni da cewa litan mai ta haura naira 600 a kuɗin Najeriya. Mai yanzu yana 120. Tuwo shi za a yi amfani da mai kuma alhalin wanga kuma kuɗin sun yawa ya kai da waɗansu masu rihe masana'antocin saboda yau babu wuta muna tafa da shirin ilimi ga kuɗin adam har ma da wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. A yau Litinin Amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ita da kungiyar kasashe guda bakwai mafi karfin tattalin arziki a duniya ta G7 suka dora wa Rasha a matsayin martani ga yakin da take yi a Ukraine wanda za su raba Rasha da kayayyaki da kuma ayyuka da masana'antun Rasha da sassan fasahar take bukata. fadar white house ta ce amurka za ta bada dala biliyan bakwai da rabi a matsayin gudunmuwa ga kokari da kungiyoyin kasashen g7 ke yi na taimakawa ukraine akan bukatunta na dan lokaci akan kasafin kuɗi baya ga haka gwamnatocin za su kuma da gagarumin taimakon tsaro na tsawon lokaci inda za su samarwa da ukraine kudade da kayayyakin jin kai da kayan soja da kuma taimakon diflomasiya har zuwa kowane lokaci ne An ba da wannan sanarwar ne a yayin da shugabannin kasashen G7 suke ganawa a kasar Jamus suna kuma jiran jawabi daga shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Wasu karin takunkuman Amurka za su hana wa wasu ma'aikatu mallakar Rasha da suka hada da na kira kayan tsaro da kuma binciken tsaron. Lamarin da zai takaita karfin Rasha wurin sake kira makaman da ta yi asararsu a wannan yaki kana za a haramta mata shiga da zinari a nan Amurka. hukumomi a jihar zamfarar najeriya sun ce za su fara baiwa mazauna jihar izinin mallakar bindiga wannan mataki da ba sabon ba zai baiwa al'ummar jihar damar rike bindiga don kare kansu daga miyagu da 'yan tawaye a yankin arewacin kasar mai fama da tashin hankali a afirka ta yamma ƙungiyoyin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin samun kudin fansa suna da yawa a wannan guri a kwanan nan 'yan bindiga sun kashe mutane takwas kane suka yi garkuwa da wasu kusan arba'in a wasu coci-coci guda biyu a kaduna jami'an tsaron najeriya suna fuskantar jan aiki game da munanan hare-hare da kuma yakin shekaru goma da 'yan tawayi masu kishin islama kwamishinan watsa labarai a zamfara ibrahim dosara ya faɗa a wata sanarwa cewa za a ba da lasin mallakan bindiga ga mutane 500 waɗanda suka cancanci rike bindiga da za su kare kansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau litinin hukumomi a kasar japan sun buƙaci al'ummar yankin tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma ƙaruwar buƙatar wutar lantarki jami'an yanayi sun ba da rahoton ƙarshen damina wanda ke taimakawa wajen dawo da yanayin zafi ya zo ne kuma kamar yadda ya saba a baya tun lokacin da aka taba ganin irinsa a cikin shekarar 1951 hukumomin sun ce mutane su yi tattalin wuta musamman idan yamma ta yi kana su ɗau matakin kare kansu daga cutar zafi hukumar kula da yanayi a kasar japan ta yi hasashen yanayi mai tsananin zafi a yankin tokyo da zai haura ma'aunin digiri celsius 33 daga yanzu har zuwa ranar lahadi to an jima kaɗan baba yakubu zai sake dawa da ƙarshen labaran duniyar amma bari mu duba wasu daga cikin rahotanninmu mu To daga Najeriya rahotanni daga Najeriya na nuni da cewa alkalin alkalin kasar Justice Ibrahim Tanko Muhammad ya yi murabus daga mukaminsa. Bayanai na nuni da cewa a daren jiya Lahadi Justice Muhammad ya mika takardar ajiye aikin nasa ga fada shugaban ƙasa, Rahotanni har ila yau sun ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na shirin rantsar da wato alkali Olukayode Oriwola a matsayin makaddashin alkalin alkalin ƙasar. a wakilin muryar amurka halima abdulub da ke abuja wacce ke bibiyar labarin ta min karin bayani ta waitar ho Na'am Malam Mahmud um, a daren ranar Lahadi ne rahotanni suka fara fitowa cewa tsohon alkalin alƙalin ƙasar wato mai shari'a tanko muhammad ibrahim ya aji aikinsa kuma wadda aka sanar yau eh, da safiyar yau litinin kuma mai taimaka masa na musamman kan sha'anin yada labarai isa ahuraka ya tabbatar da wannan zancewa manema labarai inda kuma ya ce mai gidan nasa ya aji aiki ne a bisa dalilai na rashin lafiya. to halima ko wasu bayanai da ke nuni da cewa ba lallai ba ne a ce rashin lafiyar ne ya sa shi alƙalan alƙalan na najeriya ya ajiye aikin nasan kamar wani ƙarin bayani zaki mana dangane da haka eh to a dangane da bayanan da shi mai taimaka masa kan sha'anin yada labarai isa a huraka ya bayyana cewa eh, mutane na zarge-zargen ne amma mai gidan nasa bai da hannu akan wani abu na badakala kuma yana aikinsa gudanar da aikinsa yau da kullum yadda ya kamata kamar yadda doka ta tanada kuma ya yi karin bayani akan cewa ba abin da ya sa shi mai gidan nasa ya aji aiki Um, illa rashin lafiya da yake yi kuma da yawan shekaru da sauransu. ya zuwa yanzu kamar fada shugaban kasa ta ce wani abu dangane da wannan murabus din da ya yi? Na'am da muka tuntuɓi Malam Garba Shehu mai taimakawa shugaba Muhammad Buhari na musamman kan sha'anin yada labarai akan batun ya tabbatar da gaskiyar lamarin yana mai cewa sun samu wasiƙa daga tsohon alƙalin alƙalan ƙasar wato mai shari'a Tanko Ibrahim Muhammad na aji aiki a bisa dalilai na rashin lafiya kuma nan ba da jimawa ba za su fitar da sanarwa ga manema labarai akan al'amarin. kaman ban sani ba wani irin tasiri wannan murabus din zai yi ga fannin shari'a a najeriya baki ɗaya musamman ma manya-manyan kotunan ƙasar. eh to akwai tasiri babba da wannan aji aiki zai yi don kafin ma aji aikin shi tsohon alkalin alkalan kasar akwai zarge-zarge akan yadda ake tafiyar da shari'a a najeriya musamman inda ake zargin ana bawa manyan joji uh, ko alkalai toshiya kafin su zartar da hukunci yadda uh, zai Um, taimakawa wasu da ake ganin su ne masu ruwa da tsaki a kasar to zai yi tasiri sosai kafin a rantsarwa kafin wanda za a rantsar ya samu gurbi ya shigar da abubuwa yadda ya kamata ko ya ci gaba da tafiyar da yadda shi tsohon alkalin alkalin kasar yake tafiyar da al'amuran da suka shafi shari'a a kasar gaskiya zai yi babban tasiri wanda al'amarin shari'a a najeriya ana samu kuma bayani duba da yadda ake ganin wasu suna siyasantar da bangaren shari'a Ko kowaye ne zai samu mukami a bangaren um, shari'ar kasar bai kamata ya shiga cikin siyasa ya tsindima kanshi a cikin siyasa uh, saboda al'amuran da suke tafi a wannan fannin abu ne masu mahimmanci da ba za a sa siyasa a cikinsa ba. Halima Abdulra'uf kenan daga ofishinmu na Abuja yanzu ga zagayen labarai na biyu. Batun hatsarin rushewar gine-gine a Najeriya na neman zama ruwan dare lamarin da ya sa masana ke bada shawara akan neman hanyar shawo kan wannan matsala a kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka wakilin sashen hausa a birnin abuja hassan mai maina kaina ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana kididdiga ta nuna tun daga shekaru hudu bayan samun yancin kan najeriya wato shekarar 1964 zuwa shekara ta 2019 an sami haɗurar rushewar gine-gine sau ɗari ɗaya kuma fiye da rabin wannan adadi ya faru ne a jihar Legas. Kazalika tsakanin shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2001 kimanin gidaje bakwai ne suka rushe a jihar ta Legas. A bugu da ƙari a nan Abuja ma an sha samun haɗurar na rushe-rushen gine-gine a kuma sauran sassan Najeriya ma ana fuskantar wannan ƙalubale. Shugaban kungiyar injiniyoyi ta Najeriya kenan, injiniya Tasiu Sa'ad Gidari Wudil ke jawabi inda ke cewar babu wani takamaiman dalili kwara ɗaya tak da za a ce shi ke janyo rushewar gine-gine akwai dalilai masu yawan gaske da ke haddasa rushewar gine-gine injiniya muhammad kiyar sandabe da ke zama kwararren injiniyan gine-gine ya mun ƙarin bayani kasan shi gini idan za a yi yana da amfani a duba tushen gini kowane irin gini dama da tushensa ake dubawa to shi tushe kuma kaga asalin kasan da tushen zai zauna a kai ya kamata a sake a duba kasan ko tabo ne ko yashi ne kowane irin kasa ne domin kowane irin kasa da nashi irin tushen da za a yi mai wannan ɗaya kenan na biyu da yake kasan mutane suna gini akwai abubuwan da yake boyuwa a cikin gini irin karafunan nan su suna boyuwa a cikin gini to kuma su ma akwai ka'idojin da yadda za ka sa su da kuma wani iri za ka sa su to da yake yawancin mutane sun san cewa a boye yake sai ka ga sun sa abin da ba shi ake bukata ba domin sai a rufe shi da plaster amma ya kamata a bi dokoki shine asalin abin da ya kamata a yi dokoki akwai komi da dokokin shi yadda ba za ka zuba ruwa a tankin mai ka ce motan ya tahi lahiya lau ba haka idan ya zo fannin gini kuma akwai dokokin shi dokokin ne idan ka bi sai a zauna lafiya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina a ƙarshe man fetur na gab da karewa a kasar sri lanka a cewar wani rahoton jaridar kasar ta daily mirror ta yau litinin ton dubu ɗaya da ɗari ɗaya na man fetur da ton dubu bakwai da ɗari biyar na diesel da kasar ke da su ba za su isa kwana guda ba kamar yadda jaridar ta rawaito inda ta ambato majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba na ƙungiyar kwadago ta ceylon idan ba a shigo da mai ba a cewar jaridar kasar sri lanka za ta tsaya cek daga wannan mako saboda hatta sufurin jigilar jama'a za ta tsaya cek a gaida babu yakubu makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jamhuriyar Nijar ma masu kananan masana'antu a ƙasar na ci gaba da kokawa kan matsalar tsadar man fetur a daidai lokacin da ake fuskantar matsalar karancin wutar lantarki. Lamarin da yasa da yawansu suka dakatar da ayyukansu. Daga Agadas ga rahoton da Hamid Mahmud ya aiko mana. wannan al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da matsalar karancin wutar lantarki ta yi wa jihar agadis katutu abin da tilasta masu kananan masana'antu dogaro da man fetur domin gudanar da harkokinsu ne yau da kullum wanda yanzu haka ake sayar da man fetur inda ake shigo da shi ta bayan fage a kan lita 120 na sefa kwatankwacin naira 600 tsadar da man fetur ki yayi ya sayi wasu masu kananan masana'antu rufe masana'antar ji abdullahi mamba a ƙungiyar masu kananan masana'antu a agadas dogara bisa kan masu ƙananan masana'a da suke amfani da wuta paske yanzu ka gani babu wuta man fetur wannan dole za a sayan shi saboda dole ka samo gurup wanda dai za ka ta da wuri ka yi sana'a cikin wuri matsalar da ake ciki tsada man fetur kin to mai yanzu yana ɗari da ashirin to wushe za a yi amfani da mai kuma alhalin wanga kuma kudin sun yawa ya kai da waɗansu masu rihe masana'antocin saboda da babu wuta sai gurup kuma mai ya yi tsada yaya za ka yi masu hada-hadar sayar da man fetur dai sun ce ba don matakan da gwamnatin ta ɗauka na haramta shigo da man ta bayan fage ba da yanzu farashin sa bai kai haka ba abakar baba yana daga cikin masu hada-hadar sayar da man fetur a agades abin da ka sa shi tsada nan ba komai bane ka haka nan masu kawo shi nan yadda ake tsananta musu nan shi ya kawo mai ka tsada fiye da yadda ba a zato saboda duk masu kawo shi nan kowa yana tsoron kasa jarin ka cikin kasuwanci karshen ta wata safiya haka kai ba uwa ba riba kaga dole mutane su jaye ma wannan abu. dole ya karanci saboda duk mai sai yayi wannan sana'a wata safiya dole ya barta sai kaga munayen sai ka da ashirin. dubun matasa ne dai suka dogara da sana'ar sarandan mai sai dai matakin da gwamnatin ta daukar ya haifar da rashin aiki a tsakanin matasa wanda kungiyoyin matasan ke ganin babbar barazana ce ga yanayin yanayin zamantakewa da zaman lafiyar al'ummar kasar a saboda haka suka bukaci ga gwamnati da masu ruwa da tsaki su hanzarta ɗaukar matakai domin shawo kan matsalar ta hanyar inganta yanayi da bullo da hanyoyin tallafawa matasa ayyukan yi don samun dogaro da kai a cewar abdurrahman adamu shugaban wata kungiyar matasa a gadas dukkan kama abin da ya kawo matsaloli bisa haraka sata-sata da suka yawa dama matasa ne suke eh, yawan amfani da haraka kawo isan singa na bayan fage dai kenan dole ne sa sata ta yawa da tare-taren hayoyi abin da muke so ga ga gwamnati mu matasa ya samu dan tallafa mana ko da ma abin da dai kamata za mu zanka zuwa mu wanda zai za a fudda matasa bisa haraka kamar tare-taren nan da suke tunda dai haraka wagga ta bayan fage da ake ba ta da kyau gwamnati ya tsaya da ta ne ya kamata ya dan samu mana wani tallafi da za a fudda mu cikin wannan haraka masana sun bayyana cewa matsalar aiki yi ita ce ta haifar da karuwar fashi da makami da kuma sauran munanan ayyuka da matasa ke aikatawa hamid mahmud murya amerika daga Agadez, jamhuriyar Nijar. To a Ghana ma ana fargabar kasar za ta iya fuskantar matsalar karancin man fetur din sakamakon matakin da babban bankin kasar ya dauka na rage yawan dalar Amurka da take fitarwa wato da yake fitarwa domin sayo man daga kasashen waje. Daga kuma su ga rahoton da wakilin murya Amurka Hamza Adam ya aiko mana. kudaden da Ghana ke sayo mai da su a kasashen waje sun tashi daga miliyan 250 na dalan Amurka a watan Janairun bana zuwa miliyan 450 a watan Mayu. Babban bankin kasar da ke fama da matsalan karancin dala ta dage kan matsayar ta cewa miliyan 100 kadai ne za ta iya samarwa kamfanonin da ke da alhakin rarraba mai a Ghana domin sayo mai daga kasashen waje a yanzu abin da ya sanya kamfanonin dukufa akan masu canji da dai sauransu domin samar da isasshen dala na sayo mai daga waje. ƙarshe na tuntubi mai sharhi bisa harkar petroleum kana lecturer a jami'an kimiyya da fasaha ta Kwame Kurma University of Science and Technology Dr. Kwame Sakodiye an da ya tabbatar mini da cewa Ghana za ta tsunduma cikin matsalan karancin mai nan ba da jimawa ba sabida ana fuskantar cikas gurin shigo da mai a Ghana ya dai alakanta matsalan da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine. Petroleum products being brought into the country is getting wider and to meet that shortfall is becoming worse. Almost certain that we might get to the point of oil um, shortage in the country. Malam Abu Na'im Afandi mai sharhi bisa harkan tattalin arziki a Ghana ya ce ko shakka babu matsalan karancin dalan Amurka zai janyo matsaloli da dama nan zuwa gaba a kasar. Oil distributors ko OMC ba su samu dola as compared to city. Yau kana da city da yawa ba ka yi kasi dola. So cikin makaitin nan kuma ya kamata kana rike da dola ne sannan ka yi ka samu mai ka cikin kasan waje to yana da matsala sosai. Na tuntubi shugabar tashar mai ta Total a reshen Rex da ke birnin Kumasi a inda na yi mata tambaya ko shin sun fara fuskantar matsalan karancin mai a inda take cewa. Sunana Rukayya a batun mai da ya yi karanci daga Kumasi. Don yanzu da nake maka magana nan bosinmu inda ake bamu mai wurin nan duka ya shot. shi an ce yanzu kowa ya ga kamar bai da mai ya yi kokari mutum kan da zai samu ya yi oda kai zo kai ka shot ka da wani tawo yanzu inda su ake ba su man ma duka ba su samu ba me shi ya bar kamar muna cikin damuwa kore-kore, nan zuwa kamar bakwai guda bakwai biyu to ban san ba ko kafin wurin da ya komi ya yi ya solve wannan ishi. sai dai mai magana da yawun hukumar petroleum a ghana malam kudus muhammad ya ce ghana na da mai da za ta yi amfani da shi har wata ɗaya a don haka kada al'umma su yi fargaba gaba. Mm. We currently have no less than a one month storage capacity. To akwai mafita. Prove the upstream sector in terms of production, converting Ghana into a net export country. Ya kamata Ghana ta kafa babbar masana'antar mai sabida tana da albarkatun mai tare da inganta matatar mai ta Tema Oil Refinery. Hakan ya mai da Ghana mai sayar da mai maimakon mai sayo mai daga kasashen waje, inji Dr. Kwame Sakwadiyar masanin harkar petroleum a kasar tun watan janairun bana ne aka fara fuskantar hauhawan farashin kayayyaki abinda aka alakanta da tsadan mai tare da faduwan darajar cd bisa dalan amurka da dai sauransu hamza adam muryar amurka kumasi ghana Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31 yanzu ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata kun ci tattaunawa da wakilinmu Haruna Dauda ya yi da mataimakin shugaban jami'ar jihar Borno Profesa Umar Kyari Sandabi da ke zama shugaban jami'ar na farko tun bayar da gwamnati mai ci yanzu ta kafa wannan jami'ar. jami'a wakilin namu ya tambayi Profesa Umar kari irin shawarwarin da suke ba ɗalibai da za su ci gajiyar karatun da suke yi a wannan jami'a kafin kuma lokaci ya halansa don haka a wannan mako zai ɗora dangane da wancan tambaya da aka yi masa na ba da shawarwari ga ɗaliban jami'a Ganin cewa akwai kuma shawarwari da ka ba su wani hanyoyin da za su bi don su ci gaba da karatu a wannan jami'a da sabuwa ce a wannan jiha kamar waɗannan shawarwari ne wannan wato a makarantar mun bude akwai wayan wayansu fannoni da muka bude wayan da mun aje malamai da kuma masana in yaro ya shiga matsala mun gaya musu in yaro ya shiga matsala ko wata ta shiga matsala maza maza ta nufi wannan wajen ba kudi ake karba a wajen ta ba ba kuma a za a zo tattazu ba in sun je za su faɗi su daga haka an saurari matsalolinsu aka ji za a ce to wannan matsalolin naka na zuwa asibiti sai a kai su asibiti wannan kuma in ba na asibiti ba ne sai a kwantar da hankalinsu a jawo a yi musu su wa'azi da sauransu abinda muke cewa consulate a makarantar muna da wannan wajen tana da mun karfafa ta wannan counseling department to a haka muka yi kuma muna da security wayanda su ma in suka gani wani abu wanda bai kama da ya kama da iri miyagun halaye to shi ma za su je su samu yaran nan a zauna a fadakar da su a kan kar su yi iri wayannan abubuwan kuma ga yara in ka tara su a waje daya dole wata rana su yi fada fadace fadace zai yawa to mun samu su ido kan muna gaya musu kullum fada ba wani abu in kuka in har musu ya tashi tsakanin ku ko fada to ku nufi wajen security ku je ku nemi sulhu ko kuma a je a yi muku sulhu ko kuma ku kai kara a yanta maka eh, hakkinka amma bai kamata a ce za ku yi fada ku doke-doke da sauransu don in muka kama kowane mutum ko yaro yana fada da doke-doke to ba za mu ɗauka wannan abun da sauke ba za mu zantar da hukuncin da wata rana zai kai ga koran yaro ma a makaranta eh, a yanzu muna da ajizuka space muna da su da yawa ah, wajen da muka gani sun fi muna haraba su sau biyu za mu ce to wannan ya zama a ɗayan kuma ya zama b eh, kuma muna da malamai eh, wayanda za su ɗauki wayannan ajujuka suna nan muna da su so wayannan ba matsaloli ba ne dama in baka da wayannan abubuwan ba za ka iya kara yawan dalibai ba sai dole sai ka tabbata cewa kana da wayan domin su ma mutanen nuc da jam sai sun tabbata kana da wayan nan capacity din tukuna za su zo su ce to ka ci gaba mun kara ma kamar yadda na faɗa a cikin magana ta mun gama akwai komai amma muna neman security clearance domin eh, dole ne yau a wannan zamanin najeriya in za ka kawo dalibai ka rike su a cikin makaranta to dole sai ka haɗa kai da jami'oyin abin tsaro su ma sai su zo su duba su gani menene ya kamata ku to sun zo sun duba makarantar sun duba wajen kwanan yaran kuma sun gaya mana abin da ya kamata mu yanzu kamar ma mun kammala abin da ya kamata mu yi din yanzu tun da mun kammala za mu sake kiransu su zo su gani kuma su duba in suka ce to eh lalle mun gamsu yanzu zuku kawo yaran ta tukuna za mu kawo amma ba zai dare ba. Ranka dai akwai kamar ah, matsaloli da kuke fuskanta a wannan jami'a duk da cewa sabuwa ce da kafuwa. Eh dama wutan lantarki ka san waje babba wannan kamar yanzu maganan dalibai ah, ka kawo ka ajiye su a makarantar nan kaga in ba wuta rike su zai zo ya zama mana matsala yau ruwan sha ma ruwan famfo da na bohol ma in ba wuta ba za ka iya ka samu ka tace su ka haurar da su tanki kuma ka raba musu ba to yanzu makarantar muna tafiyar da shi muna gudanar da makarantar da janareta yanzu kowa ya san farashin diesel da yake a najeriya kullum karuwa yake baya zuwa sauki kaga irin wannan wannan shine babban matsala da muke da shi kuma dama a ina biyu kuma da yake ba mu bude mun kawo hostels da sauransu wajen kwanciya ba hmm. yara sukan samu wata rana su zo su koma din makarantar tana da nisa hmm. so saboda haka dole mu tashi mu saya mu kawo motoci muna kawo motoci yanzu to wannan zuwa ka nemi motoci ka kawo muna da bosses namu amma bosses namu din ba zai yi ba so dole mu je su borno express da sauransu kuma sai da mai girma gwamna ma ya sa baki duk da mun je mun nemi motocin nan ta amma wayannan motocin kagan za su zo su ma diesel din ne yawanci da mai da mu zuba to wayannan su ne matsalolin masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a shiri na gaba za ku ji tattaunawa da alhaji muhammad indimi daya daga cikin hamshakan 'yan kasuwa a najeriya wanda kuma ke taimaka wajen bunkasa ilimi a najeriya da ma wasu kasashe na duniya shirin ilimi garkuwar dan adam ya tambayi alhaji muhammad indimi dalilin da ya sa yake ba da gudunma ta fuskar ilimi da dukiyarsa dan fa barnani ni kuma dan barnani. kuma ka san na gina centers da yawa a america da afirka kuma kaji inda 'yan media suka yi ca a na don me ba zan yi a garinmu ba to shi abu dama in za ka yi allah ne in yace kun komai sai ya yi amma ni dan adam ne saboda haka komai da lokacinsa kuma abin yana cikin zuciyata kuma yana da niyya tunda an ce ina ma'amal bin niyya saboda haka na yi niyya kuma na fara kuma na gama. A madadin wakilin namu Haruna Dauda da kuma jami'ar da ta bada umarnin wannan shiri Julie Leather Gresham naku baban yarki ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. fara da wasikar mu ta farko daga Malam Ango Malamin makaranta da Maimuna Sahadiya wuri. suka ce zanga-zangar ta aikin hajjin ƙasar ghana da suka gudanar domin tsadar kujeran tafiyar hajji bai zo mana da mamaki ba ganin yadda hauhawar kayan masarufi suka yi tashin gauron zabi muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamari sai saƙon haɗin gwiwa daga yahaya danyo azare da na mero umar makera da umar abubakar odoji azare da dauda adamadaci da baba uba mai bakin mai babbar tasha azare tare da alhaji muhammad dan karabida mai bulawus bakin kasuwa azare daga jihar bauchi suka ce salam murya amurka yin amfani da tsoffin soji da suka yi ritaya a yaƙi da ta'addanci da ƙasar mu najeriya za ta yi allah ya sa hakan ya zamo mataki na ƙarshe a yunkurin tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar baki ɗaya sai saƙo na gaba daga ali alhaji haruna kira misau jihar jigawan najeriya ya ce salam voa hausa ku ba ni dama na jajinta wa 'yan uwan mahajjata da 'yan bindiga suka halaka a jihar Sokoto. Muna addu'ar Allah ya ji kansu ya yi musu rahama amin. Sai saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Ado Salati goma ga annabi Rijau. ya ce voa hausa a kullum addu'a ta ita ce allah zaɓa mana shugabanni na gari a shekara ta 2023 wa'inda za mu ce gwamma mulkin su da mulkin wa'annan shugabannin ba wa'inda za mu ce gwamma mulkin wa'annan shugabannin da mulkin su ba to mun gode ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. yanzu kuma sai labarai a takaice. To Mahmud a takaice a yau litinin amurka ta sanar da sabbin takunkumai da ita da kungiyar kasashe guda bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya ta g7 suka dora wa rasha a matsayin martani ga yakin da take yi a ukraine wanda za su raba rasha da kayayyaki da kuma ayyuka da masana'antun rasha da sassan fasahar take bukata fadar white house ta ce amurka za ta ba da dala biliyan bakwai da rabi a matsayin gudunmuwa ga kokari da kungiyoyin kasashen g7 ke yi na taimakawa ukraine akan bukatunta na ɗan lokaci akan kasafin kuɗi baya ga haka gwamnatocin za su kuma ba da gagarumin taimakon tsaro na tsawon lokaci hukumomi a jihar Zamfara najeriya sun ce za su fara baiwa mazauna jihar izinin mallakar bindiga wannan mataki da ba sabon ba zai baiwa al'ummar jihar damar rike bindiga don kare kansu daga miyagu da 'yan tawaye a yankin arewacin kasar mai fama da tashin hankali a afirka ta yamma ƙungiyoyin 'yan bindiga masu garkuwa da mutane domin samun kuɗin fansa suna da yawa a wannan guri a ƙarshe a yau litinin hukumomi a kasar japan sun buƙaci al'ummar yankin tokyo da su yi kafa-kafa da makamashi a daidai lokacin da ake fama da tsananin zafi da kuma ƙaruwar buƙatar wutar lantarki jami'an yanayi sun ba da rahoton ƙarshen damina wanda ke taimakawa wajen dawo da yanayin zafi ya zo ne kuma kamar yadda ya saba a baya tun lokacin da aka taba ganin irinsa a cikin shekarar 1951 To masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da kuma daniel brown da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu yau ni mahmud lalo nake cewa mutara a shirin mu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.